to muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan rana insha Allahu yan uwa a yau wato ainihin muna ɗauke da sirri wanda ya kasance sirri ne na mallaka na ɗaya kenan sai kuma na janyo hankalin wani mutum ko dawo da hankalin wani kanka ko kuma dawo da wata ko mallakar wani kenan daban to wannan sirri ya dan ƙunshi wasu abubuwa za mu faɗa muku abin da ya sauka daga cikin shi muna fatan za a tsaya a ji mu da kyau bi izinillahi domin a yi shi a ga wato ainihin buƙatun da ake so insha Allah amma shi wannan sirri ya kasance za ka yi shi ne don Allah za ka yi shi ne domin wato ainihin gyara tsakani ko da kai da matarka ne ko da kai da budurwarka ne ko da kai da wani dan uwanka ne abokinka to insha Allahu duk za a ga an yi amfani za a iya amfani da wannan sirri domin a ga an samu biyan bukata amma ba wai za mu ba bane ba dan ka cutar da wani ba to wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske ga kai wanda baka aure ba ka sani da kuma kai wanda kai aure ka sani da kuma ke wacce baki aure ba da kuma ke wacce kika aure duk ku sani za ku ji daɗin shi kwarar da gaske To shi wannan sirri kamar yadda kuka ga mun rubuta dai mun ce muku sirri ne na mallaka da kuma na janyo hankali wanda mutum zai dawo gare ka. To daga jin hakan za ku tsaya ku saurare mu ku ji abin da za mu faɗa a kan shi insha Allahu domin ku samu biyan bukata To kamar yadda muke faɗa a kullum dan uwa idan ya kasance zuwan ka ne wannan gida na Asuraru TV NG muna yi maka barka da zuwa kar ka manta wato ainihin da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ta subscribe ka danna mana ƙararrawa all kenan da zarar mun ɗora sabon sirri insha Allahu zai faɗo maka wayanka ba tare da ka kana bincike ba ka tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri kai ma zaka samu lada kwarai da gaske dan uwa idan ya kasance kuma ka da gidan nan to muna maka barka da wannan rana kar ka manta kai maka tura yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri insha Allahu wannan kenan to kamar yadda muka faɗa muku sirri na gashi nan na mallaka da kuma na janyo hankali kenan na mutum kowane irin mutum ne kana so ka janyo hankalin shi gare ka kamar yaya kana so ka janyo hankalin shi gare ka farko dai mallaka da kun san me ake nufi da mallaka za ka mallaki mutum za ka mallaki zuciyar mutum shin mace ne ko kuma namiji kowa kake so ka mallaka insha Allahu bangaren namiji wanda muke nufi kamar wanda ya kasance ko mai gidanka ne haka to shi muke nufi to za ka iya mallakar zuciyar shi wato ainihin ya zo yana son ka yana kaunarka ka ko kuma ɓangaren mutane da dama haka mutane da yawa kowa ya ji na ƙaunar ka to su ma za ka iya mallakar zuciyarsu mutane kenan ba yi sunan mutum ɗaya ba ko kuma ka rubuta sunan mutane ba a mutane duka sai kuma wato ainihin ɓangaren budurwa kana so ka mallaki zuciyar budurwa ne daman can kuna wato ainihin soyayyar ku to kuma kana ganin kamar wani abu yana shiga tsakanin ku da ita to kuma kana so ka ƙara mallakan soyayyanta sosai ka ƙara mallakan zuciyarta sosai duk da ka san cewa tana ƙaunanka to kana so ka kara mallake ta sosan gaske ba wai da niyyar za ka cutar da ita ba amma da sharaɗin cewa ita ma tana son ka yauwa shi ne za ka mata wannan amma wa yarinya ya kasance wai don um, wato ainihin za ka yi mata wato ainihin tilas za ka yi mata dole a'a ba mu bada ba ne don a yi zalunci ba mun bada ne don a gyara tsakani ne insha Allahu to wannan kenan za ka ɗan uwa idan ya kasance ki ma mace haka ne abin da muka namiji to kima za ki iya amfani da shi domin ki gyara tsakaninki da saurayinki ko kuma mai gidanki mace To wannan sirri yadda za a yin shi a kowane lokaci kowane rana mutum zai iya tashi wato ainihin ya yi wannan sirri kenan ana so wato ainihin to shi sirrin za ka iya yin shi sau ɗaya za ka iya yin shi sau biyu za ka iya yin shi sau uku har sati har kwana tara za ka iya yin shi kana amfani da shi amma me yanda za ka fara ga shi wannan aiki yanda za ka fara da wannan aiki shine kamar haka ana so a rubuta fatiha a baibai kamar ya abaibai yanzu za ka rubuta abaibai da kun sanya muke nufi abaibai yauwa za a rubuta fatiha abaibai idan aka um, rubuta ta abaibai to wato ainihin duk aya duk aya to ana so ɗan uwa ka idan misali namiji ne kake so ka mallaki zuciyar shi to sai ka rubuta sunan shi a duk aya idan ka rubuta duk aya um, alhamdulillahi rabbil alamin to karshen alamin ɗin nan sai ka rubuta sunan shi arrahmanir rahim sai ka rubuta sunan shi maliki yawmiddin sai ka rubuta sunan shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka rubuta sunan shi eh ihdina siratal mustaqim sai ka rubuta sunan shi siratal ladzina an'amta alaihim sai ka rubuta sunan shi غير المغضوب alaihim waladdallin nan ma sai ka rubuta sunan shi to haka za ka yi ta yi in dai ka zo aya ka rubuta sunan mutum haka ki ma ɓangaren mace in dai kika zo aya sai ki rubuta wato ainihin sunan wanda kike so ki ga kin mallaki zuciyar shi to wannan kenan na ɓangaren mallaka to idan kuma ya kasance matarka ce kake so ka dawo da ita gida ko ka sake ta ko nawa kake so ka dawo da ita gida ko ta ya dawo ko kuma ba sakin ta kai ba a ta fita ne kawai dai ba ta fita ta waiwayo gare ka to ita ma za ka iya rubutawa kamar yadda kai wannan ka rubuta na sunayen nan to sai ka wato ainihin ka yi amfani da shi kamar yadda ka faɗa duk wanda ya yi wannan rubutun to ana so wato ainihin idan kai ana so a sha ne ana so a sha ne amma wanda yake so ya ga mutum ya dawo gare shi ne wanda yake so ya ga mutum ya dawo gare shi ne ana so ka samu takarda farar takarda idan ka samu farar takarda yanda ka rubuta a allon nan shi a allo dama za ka rubuta kafa bakwai za ka rubuta za ka rubuta fatihan kenan kowace sai ka rubuta mata yadda muka faɗa su idan duk aya ka rubuta sunan mutum kafa bakwai kenan allo sai ka wanke ka sha kima sai ki wanke ki sha to sai kuma ɓangaren wanda muka ce idan janyo hankali za a yi shi kuma wannan wato ainihin za ka rubuta a jikin takarda ne idan ka rubuta a jikin takarda idan ka rubuta a jikin takarda kafa ɗaya kana rubuta duk aya sai ka sa sunan mutumin wanda kake so ka ga ya dawo gare ka shin mace ce ko kuma wane ne soyayya kuna soyayya da yarinya amma ta bar ka ne haka to kana so ka ga hankalinta ya dawo kanka to duk za ka iya ko kuma wani uwanka ya tafi ya bar gida ana so hankalin shi ya dawo gida to duk za ka iya ko kuma ya uwarki ana so hankalinta ya dawo gida ta fita ta ki dawowa to za a iya mata wannan domin a ga hankalinta ya dawo gida idan aka rubuta wannan idan za ki iya ajiyewa idan kai namiji ne kana so budurwarka ta dawo ta waiwayo gare ka to idan ka rubuta wannan sai ka sa wato ainihin a ko aje ka je ka sa a tsakiyan kayanka na sif na inda kake ajiye kayanka na sawa ko ka sa a tsakiyan kayanka ko kuma ka sa a gurin matashin kanka dai haka ka sa takardar nan ba wai sai ka yi laya ba ka nan ne takardar nan sai ka ka sa ta kawai ka bar ta insha Allahu za ka ga ta dawo gare ka ta juyo gare ka bi lahi to haka ki ma mace za ki iya in namiji ki sauki daga ya dawo gare ki ki ma ka za ki sa a cikin kayanki da kike ajiya wanda kika wanke kenan kika linke su za ki sa a tsakiya ki daga tsakiya ki sa su ko kuma ki sa a ƙarƙashin fulanki haka za ki haka za ki dinga yi amma haka za ki kenan to wannan na dawo da hankalin mutum kenan kan wani to wannan shine sirrin da za ku yi na dawo da hankali insha Allah duk wanda ya tashi ya amfani da wannan sirri na farko da na biyu na mallaka da kuma na dawo da hankalin mutum bi iznillahi za ka ga abin da kake so insha Allah kuma in ka ga wato ainihin ka ga ka yi wannan sirri ka sami biyan bukata ɗan uwa ka daure ka tura ‘yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani sosai abinda muke so kenan in ka yi ka samu ka ya amsu ka tura ‘yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri to insha Allah a nan za mu tsaya da wannan sirri kenan sai kuma ku saurare mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku na nan gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai an jima.